hadisin ali ibn abi talib radiyallahu anhu da kuma hadisin abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allah ya ɗauki alkawari da annabawa gaba ɗayansu kowane annabi a zamaninsa sai allah ya ce masa idan fa na tura annabi muhammad a ƙarshen zamani kuma ka kasance kana da rai a wannan lokacin to ka tabbata ka yadda da shi ka bi shi kuma ka taimake shi wajen isar da sakona kuma ka umurci jama'arka cewa su ma su yi imani da annabin ƙarshe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su yi masa biyayya sannan kuma su taimaka masa wajen isar da sakon allah matukar suna da rai to wannan fa shine alƙawarin da allah ya yi da kowane annabi a zamanin shi cewa da zaran annabi muhammad ya zo kana da rai ko ɗaya daga cikin jama'anka mutanenka akwai mai rai a ciki to su tabbata sun bi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kun yadda za ku yi haka ko wani annabi ya ce eh mun yadda ya allah mun yadda to wannan yana nuna maka falala na annabi sallallahu alaihi wa sallam lallai annabi sallallahu alaihi wa sallama. darajarsa yana da girma kuma ibnu kathir rahimahullahu ta'ala ya ba mu misali da annabi isa alaihi salam cewa annabi isa alaihi salam ya gaya wa mutanensa cewa su bi wannan alkur'ani su bi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin suratu saffi aya ta shida sai allah subhanahu wa ta'ala يجي وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين الله سبحانه وتعالى يتكتنا ya جماركا لو كتندا النبي عيسى عليه السلام ya gaya wa banu isra'il ya gaya wa kiristoci ya ce musu inni rasulullahi ilaiku. ni fa manzon Allah ne zuwa gare ku kaga ya ce musu rasulullah ya ce musu ni fa manzon Allah ne zuwa gare ku bai ce musu ni dan Allah ba bai ce musu ni Allah ba a'a bai ce shi Allah ba bai ce shi dan Allah ba bai ce mahaifiyarsa Allah ba a'a sai ya ce inni rasulullahi ilaikum ni fa manzon Allah ne zuwa gare ku musaddiqan lima bayna yadayya min at-taura kuma ina gaskanta littafin da ya gabaci littafi na shine littafin annabi Musa alaihi salam shine at-taura na gaskanta shi na yadda da shi eh na yadda da littafin at-taura ka gani ko annabi Musa yana gaya wa banu Isra'il yana gaya wa yahudu da nasara ya ce na yadda da littafin annabi musa alaihi salam shine a taura sannan abu na ƙarshe sai ya ce musu wa bashiran bi rasulin kuma ina muku albishir da wani manzo wa bashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad kuma ina muku albishir da cewa akwai wani manzo da zai zo bayana sunan shi ahmad daga cikin sunayen annabi sallallahu alaihi akwai ahmad shi annabi sallallahu alaihi yana da sunaye da yawa daga cikin sunayensa akwai muhammad din daga cikin sunayensa kuma akwai ahmad yana da sunaye da yawa to annabi isa yana gaya wa banu isra'il cewa ina muku albishir wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad ina muku albishir cewa bayana Allah zai turo wani annabi sunan shi ahmad sunan shi ahmad kaga annabi annabi Isa alaihi salam ya gaya wa kiristoci ga annabin da zai zo bayan shi to lokacin da annabi ya zo sun yi aiki da magana annabi Isa ba su yi ba falamma ja'ahum bil bayyinat lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya zo musu da hujjoji ya zo musu da alqur'ani qalu hadha sihrun mubin sai suka ce alqur'anin nan ai sihiri ne ai alqur'ani na ai tsafi ne saboda haka sun ki su yi imani da alqur'ani balle ma su yi imani da wanda ya zo da alkur'ani to kamin su ma haka ma yahudawa su ma sun warware alkawari da annabi musa alaihi salam ya yi annabi musa alaihi salam ya gaya musu cewa in annabi ya zo a ƙarshen zamani ku yi imani da shi suka ce eh za mu yi za mu yi za mu yi imani da shi kamar da muka karanta a baya suratul baqara wa kanu yastaftihuna ala alladhina kafaru kamin zuwan anabi sallallahu alaihi wasallam yahudawa suna cika baki suna cewa in annabin karshen nan ya zo to za mu imani da shi za mu yadda da shi za mu gaskanta shi za mu taya shi yaƙi da duk wanda bai yadda da shi ba amma lokacin da annabi ya zo sai ya fito a cikin larabawa bai fito cikin yahudawa ba don haka suka ce sam sai suka warware alkawari suka warware alkawari to shi sa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana hatsarin wanda ya warware alkawarin Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya dauki alkawari da annabawa gaba daya cewa in manzon Allah fa ya zo manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ya zo a ƙarshen zamani to ku tabbata kun yadda da shi ku tabbata kun bi shi ku tabbata kun yi masa biyayya ku tabbata kun taya shi isar da sabon Allah amma duk da haka mafi yawan su sun warware wannan alkawarin ba su cika shi ba to sai a gaba sai Allah ramma Allah ya gaya mana hukuncin su sai Allah ya ce ba'da sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce faman tawalla ba'da dhalika duk wanda ya juya baya bayan wannan alkawarin da Allah ya yi da annabawa na cewa in dai Allah ya raya su zuwa lokacin da Allah zai turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam su tabbata sun yi masa biyayya sun yi imani da shi sun bi shi sun taya shi isar da sakon Allah kuma annabawan sun isar musu da wannan sakon sun gaya musu cewa ko da ni na bar duniya in kun kun rayu zuwa lokacin da Allah zai turo annabi Muhammad to ku bi shi ku bi shi to amma duk da haka suka warware sun ƙi bin annabi sallallahu sai kaɗan daga cikin su to shine sai Allah ya ce faman tawalla ba'da da dalik duk wanda ya juya baya bayan wannan alƙawarin ya ƙi cika wannan alƙawari fa ulaika humul fasiqun to waɗannan su ne fasikai su ne fasikai waɗanda suka fita daga biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala da haka sun zama masu manya-manyan laifuka a ranar tashin alkiyama Allah zai musu hukunci mai tsanani shine tura su jahannama to wannan sai ya nuna maka darajar annabi sallallahu alaihi wasallam to shi yasa al-imam ibn kathir rahimahullah ya kawo hadisai da yawa karkashin fassarar wannan ayan misali akwai hadisin sayyidina umar radiyallahu anhu حديث عبد الله بن ثابت قال جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني مررت بأخ لي من قريضة فكتب لي جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك؟ قال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن ثابت قلت له ألا ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو أصبح فيكم موسى عليه السلام ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين الإمام ابن كثير رحمه الله ya kawo hadisi daga musnad na imamu ahmad hadisi mai lamba 265 da kuma 266 hadisin abdullahi ibn thabit ya ba da labari cewa sayyidina umar wata rana sai ya haɗu da wani abokin shi cikin yahudawa to wannan abokin shi cikin yahudawa sai ba shi wasu takardu na littafin attaura na annabi musa alaihi salam don haka sai ya karbi waɗannan takardun. ya je da su gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzon Allah dazu dazunan na hadu da wani aboki na cikin yahudawa sai ba ni waɗannan takardu na littafin a taura in ba ka duba ne ya manzon Allah take sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ran shi ya ɓaci hankalin shi ya tashi hankalin shi ya tashi ran shi ya ɓaci har alamar haka ya fita a fuskan annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai sun gane cewa ransa ya baci sai annabi ya ce dama annabi musan da kanshi yana da rai zai bayyana yanzu da annabi musa zai wayi gari da ku shi da ransa sannan sai ku bi annabi musa sai ku bar ni to da kun halaka da kun halaka wannan sai nuna ashe kenan addinin annabi musa alaihi zuwan addinin annabi muhammad sallallahu alaihi shikenan wato littafin attaura na annabi musa alaihi salam wato ya zama ya ingancinsa ya tsaya ya expire da zuwan littafin alkur'ani eh shi yasa sai annabi ya ce da a ce annabi musa da kanshi yana nan da ran shi lama wasi'ahu ila tibai da ba abin da zai yi ya tsira gaban Allah sai dai ya bi ni sai dai ya bi ni shi ma da kanshi in bai bi ni ba to shi ma ba zai tsira ba balle ku to shi yasa wannan sai nuna mana muhimmanci na littafin alkur'ani da kuma littafi littafin alkur'ani da kuma wanda ya saukar da wanda aka saukar saukarwa alkur'ani shine annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa a wani hadisin wanda ya zo a cikin albazar hadisi na 124 cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya rantse ya ce wallahi law kana musa hayyan baina adhurikum ma halalahu illa an yattabi'ani da annabi Musa din da kanshi yana da rai da babu abin da zai halatta a gare shi sai dai ya bi ni sai dai ya bi ni in ba haka ba ba zai tsira a gaban Allah ba wannan ya nuna falalan annabi sallallahu alaihi wasallam mu ƙara hadisi guda daya annabi sallallahu alaihi wasallam a wani riwaya sai yace law kana Musa wa Isa hayyaini lama wasi'ahuma illa tibai da a ce annabi musa da annabi isa alaihimassalam suna da rai mun yi zamani tare da su to ba za su tsira gaban allah ba sai in sun yi mini biyayya sun bi ni sun zo sun yi imani da ni sun bi abin da na zo da shi in ba haka ba su ma ba za su tsira ba wannan sai yake nuna maka kana son ka tsira a gaban allah subhanahu wa ta'ala to ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam ka bi shi sau da ƙafa ka yadda da abin da ya zo da shi sannan ka yi aiki da abin da ya zo da shi to in kai haka to wannan shi ne za ka tsira a gaban Allah subhanahu wa ta'ala amma in ba haka ba mutum ba zai tsira ba kana son ka tsira a gaban Allah to shi kenan sai fa ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam to ayoyi game da biyayya ga manzon Allah suna nan da yawa bari mu takaita haka sai mu je aya na gaba على رمس يلا يتمين أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون وانا يتتي آية تمانين دوكو الله سبحانه وتعالى يتي أفغير دين الله يبغون yanzu wani addinin Allah ne suke bukata yanzu mutane su bar addinin da Allah ya saukar shine musulunci su koma suna lalube wani addini daban ba musulunci ba to lallai sun yi hasara sun yi hasara sun tabe sun lalace domin Allah ba zai karba musu ba duk wani addini da kai ba musulunci ba Allah ba zai karba ba sai musulunci kadai kamar yadda ayoyin gaba za su zo su nuna sai Allah ya ce walahu aslama man fi samawati wal ardi ga Allah ne duk abin da yake cikin sama da kuma abin da yake cikin ƙasa suka miƙa wuya kowane abu ya miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala abun a sama yake ko a ƙasa yake ko a ina yake to yana yin biyayya ga Allah wa karhan ko yana so ko baya so eh, ko yana so ko baya so sai yayi wa Allah biyayya idan Allah ya tashi saukar da ruwan sama ko wani baya so sai ruwan sama na ya sauka ko yanzu ba Allah ya kawo dare ba ko da wani baya so wannan daren haka zai zauna an juma kaɗan kuma Allah zai zai sa gari ya waye ko wani baya so sai gari ya waye wani lokaci sai Allah ya kawo sanyi ko da Allah ko da wani baya so sai sanyin nan ya zo sai Allah ya sa ruwan sama ya sauka ko da wani baya so ashe kowa yana ƙarƙashin ikon Allah subhanahu wa ta'ala ko yana so ko baya so to su musulmai suna yin biyayya ga umarnin Allah suna biyayya ga hukuncin Allah amma wanda ba musulmi ba kuma ba zai yadda da hukuncin Allah ba to ko da bai yadda da hukuncin Allah ba to hukuncin Allah sai ya gudana wa ilaihi yurja'un sannan daga ƙarshe ga Allah subhanahu wa ta'ala kowa zai koma kowa sai ya koma ma Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda zai dawama a wannan rayuwa ta duniya ko mutum yana so ko baya so zai mutu ko babu wanda zai hana kanshi mutuwa ko da wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba kowa sai ya mutu a ce babu wanda ya fi karfin Allah kenan ai inda akwai wanda ya fi karfin Allah to sai ya hana kanshi mutuwa mu gani to shi yasa sai Allah ya rufe ayan ya ce to wa ilaihi yurja'un ai ga Allah kowa zai koma ai da wanda ya yi wa Allah biyayya da wanda ya ƙi yi wa Allah biyayya a ƙarshe dai kowa sai ya koma ma Allah ne to tunda na san zan koma ma Allah to me yasa ba zan yi wa Allah biyayya ba me yasa ba zan bi umarnin shi ba in bar abin da ya hana tunda dai ko na so ko ba na so zan koma gare shi to saboda haka sai mu yi biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala mu bi umarninsa mu bar abin da ya hana to shi yasa ibnu kathir ya fasara ayan yace yaqulu ta'ala munkiran ala man arada dinan siwa dinil islam alladhi أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهو عبادة الله وحده لا شريك له ibn kathir rahimahullah ya ce a nan allah subhanahu wa ta'ala yana inkari ga waɗanda ba su bi musulunci ba allah yana inkari yana musu inkari cewa me yasa ba za su bi musulunci ba alhali kowane annabi ya zo da musulunci kowane annabi ya kira jama'ansa ne zuwa a bauta wa allah babu wani annabin da ya zo ya ce ya jama'a ku bauta mini kowane annabi in ya zo sai ya ce ya jama'a ku bauta wa Allah wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut kowane annabi in ya ya jama'a ku bauta Allah ku nisanci bauta wani abu daban ba Allah ba kaga ashe kenan kowane annabi ya zo ya kira jama'a ne zuwa ga abautawa Allah to bautan Allah kuma shine musulunci to me yasa wasu ba sa son musulunci ba sa son bautawa Allah sai dai su bautawa wani abu daban to sai Allah ya ce to ko da ma sun isu bautawa Allah to Allah yana da masu bauta mishi idan kafiri ya ki yi wa Allah sujada to inuwarsa za ta yi wa Allah sujada na'am sai inuwarsa ta yi wa Allah sujada to shi yasa sai Allah ya ce to ai Allah yana da masu bauta masa da yawa ko da wani ya ƙi ya bautawa Allah to kowani abu yana bauta wa Allah wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu Allah ce kowani abu yana yi wa Allah tasbihi yana yi wa Allah bauta ku ne mutane ba kwa ganewa ba za ku fahimci bautan da suke yi cinaka yana bauta wa Allah sauro yana bauta wa Allah Allah ya ce babu wani abu face yana bauta wa Allah wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la na tasbihahum Allah ce kowane abu yana yi wa Allah tasbihi yana yi wa Allah bauta sai dai ku mutane ne ba ku fahimta ba za ku fahimci tasbihi na cinaka ba ba za ku fahimci tasbihi na sauro ba ba za ku fahimta ba amma kowane abu suna bauta wa Allah to shi yasa sai Allah ya ce to walahu aslama man fis samawati wal ard ai kowane abu ya miƙa wa Allah ya yi saranda ga Allah ya miƙa kansa ga Allah kowane abu babu wani abu da ke yi wa Allah taurin kai sai dan adam dan adam kawai shine zai yi wa Allah taurin kai Allah ya sa shi bauta ya ce a'a shi zai bauta wani abu daban ne ba Allah ba to shine Allah ya bayyana cewa to ko da ma ya ki ya bauta wa Allah yo ai inwarsa tana bauta wa Allah shi yasa sai Allah ya ce awalam yarau ila ma khalaqa Allahu min shay'in yatafayyu dhilaluhu 'anil yamini wash-shama'ili sujjatan lillah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 inuwar shi za ta kada dama da hagu sujjadan lillah in in sujjada yake yi shi yasa sai Allah ya ce awalam yarau ila ma khalaqa Allahu min shay'in shin mutane ba za su kalli kowani abu da Allah ya halice shi inuwar shi yana yi wa Allah sujada ba ya tafayya udhilaluhu anil yamini wash shama'il za ga inuwa wani lokaci ya kada dama wani lokaci ya kada hagu me suke yi Allah ya ce sujjadan lillahi wannan inuwan tana yi wa Allah sujada ne fa inuwan nan tana yi wa Allah sujada ne don haka ko da ya ƙi yi wa Allah sujada to inuwarsa kan bai isa ya hana inuwar ɗin yi wa Allah sujada ba saboda haka sai Allah ya ce kowane abu ma yana yi wa Allah sujada shin abun a sama yake ko a ƙasa kowane abu yana yi wa Allah sujada walillahi yasjudu ma fi samawati wa ma fil ard Allah ya ce babu wani abu a sama yake ko a ƙasa yake face yana yi wa Allah sujada wannan abun yana tafiya a kan doron ƙasa ne ko wannan abun a sama yake kamar mala'iku wanda su suna yi wa Allah bauta ba sa yi wa Allah girman kai a'a suna yi wa Allah bauta suna jin tsoron Allah suna aikata abin da Allah ya umurce su to kaga kenan ashe Allah subhanahu wa ta'ala shi yana da masu bauta mishi eh to nan sai ibnu kathir ya ce to masu bautan Allah gida biyu ne akwai wanda yake bautawa Allah yana so da yaddan shi da zaɓin shi wannan shine mumini akwai kuma wanda yake bautawa Allah bisa tilas baya so amma kuma dole sai yayi shine wanda ba musulmi ba ya ce shi ba zai bautawa Allah ba amma sai inuwar jikin shi ya bautawa Allah ko da shi yaƙi to da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min shi Allah subhanahu wa ta'ala shine ya halicce ku sai ya raba ku gida biyu daga cikin ku ku mutane akwai waɗanda suke da imani da Allah sun yadda akwai Allah sun yadda Allah nan shine abun bauta sannan akwai waɗanda kuma ba su yadda ba gida biyu eh huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min shi Allah shine ya halicce ku kuma ya raba ku gida biyu daga cikin ku akwai muminai daga cikin ku akwai wanda ba muminai ba don haka sai Allah ya raba ku gida biyu don haka shi wanda ba muminin ne ba shi ma yana bautawa Allah bisa tilas wanda babu lada a kai babu lada in ka bautawa Allah bisa ka bisa kana so bisa yadda da Allah subhanahu daga zuciyanka to wannan shine zaka samu lada a gaban Allah subhanahu wa ta'ala ranar tashin alkiyama شين ابن كثير فالمؤمن مستسلم لله والكافر مستسلم لله كرها فإنه تحت التسخير والقهر والسلطان العظيم الذي لا يخالف الذي لا يخالف ولا يمانع ابن كثير رحمه الله يتي أنا نقول إذا مغك لآيان سموغا الله يا ربا واتو متاني كدابيو أقوي واندا يهد تشيوا أقوي الله نيم kuma ya yarda Allah shine abun bauta kuma ya tsaya ya bauta wa Allah to wannan shine zai tsira gaban Allah ran tashin alkiyama akwai kuma wanda ya kiya bauta wa Allah to ko da ya kiya bauta wa Allah to sai gangan jikin shi ya bauta wa Allah sai inuwar jikin shi ya bauta wa Allah domin yana karkashin ikon Allah ne bai fi karfin Allah ba eh bai fi karfin Allah ba ba samar Allah bane ta rufe shi ba akwai wanda zai fita ba eh, baya karkashin sama ashe yana karkashin sama akwai wanda baya taka kasan nan babu ashe kowa yana karkashin ikon Allah in dare ya zo ba yana samun kowa ba in rana ta fito tana samun kowa in ruwan sama ya zo haka zai samu kowa to ashe kenan kowa yana karkashin gudanarwan Allah subhanahu wa ta'ala ko ya yadda ko bai yadda ba eh Allah shine mai gudanar da komai eh shine mai mai gudanar da kowane abu ko da wani ya yadda ko da bai yadda ba Allah dai shine mai sarrafa al'amura Allah shine ke sarrafa al'amura yake jujjuya al'amura to wannan sai nuna maka wannan yana da muhimmanci musulmi ya yadda cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine abun halida shine abun bauta wanda ba Allah ba kuma bai cancanci bauta ba shi yasa a aya ta gaba sai Allah ya gaya mana yadda ya kamata musulmi ya kasance sai Allah ya ce qul amanna billahi وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وإيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون الله سبحانه وتعالى يتي قل توكتي موسو يا كي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ka ce wa mutane ka ce wa kafirai amanna billahi mu dai mun yi imani ga Allah mun yi imani da Allah mun yadda da Allah ko da ku kun ki ku yadda da Allah to mu ka mun yadda akwai Allah kuma mun yadda Allah nan shine abun bauta shi kadai mun yadda cewa Allah nan kadai za mu bauta ba za mu bauta wani abu daban ba Allah ba wa ma unzila alaina kuma mun yadda da abinda Allah ya saukar mana shine alqur'ani تو كجاه موسى كأي يعني النبي صلى الله عليه وسلم كجاه وكافرين توا مودي مسلم ما يمون يدعك يا الله مون يدعك أم بوتها يا الله وما أنزل علينا سلم مون يدعك أبين الله يسوع كرمنا شيني القرآن وما أنزل على إبراهيم كم مون يدعك أبين الله يسوع كروا النبي إبراهيم الله سبحانه وتعالى يا سوكر وأنبي إبراهيم للتافي صحف إبراهيم وموسى shi annabi ibrahim shi ma Allah ya saukar masa da littafi don haka mun yadda da littafin da Allah ya bawa annabi ibrahim wa isma'il kuma mun yadda da littafin da Allah ya bawa annabi isma'il wa ishaq kuma mun yadda da littafin da Allah ya bawa annabi ishaq wa yaqub kuma mun yadda da littafin da Allah ya bawa annabi yaqub wal asbat da kuma jikoki na annabi yaqub din annabawa da suka zo bayan annabi yaqub mana jikoki na annabi yaqub cikin annabawa su ma littattafan da Allah ya ba su mun yadda da littattafan wa ma utiya musa mu mun yadda da littafin da Allah ya ba wa annabi musa shine at-taura wa isa kuma mun yadda da littafin da Allah ya ba wa annabi isa shine injila wan nabiyuna min rabbihim mun yadda da duk wani littafin da Allah ya ba wa kowani annabi wato bayan Allah ya yi tafsil sai zo ijmal bayan Allah ya fassala wato yi abun daki daki daki littafin wane mun yadda da shi littafin wane ma mun yadda da shi littafin wane mun yadda da shi to littafan suna da yawa ba za su girgu ba to sai Allah ya dunkule abun sai Allah ya ce wannan wan nabiyuna min rabbihim da kowane littafin da Allah ya bawa kowane annabi ma mun yadda da shi kaga musulmi ya yadda da kowane littafi da annabi ya zo da shi ya yadda da kowane annabi sannan la nufarriqu baina ahadin minhum mu musulmai ba ma ban mata tsakanin annabawa ba za mu ce mun yadda da annabi wane ba mu yadda da annabi wane ba musulmi ba ya yin wannan idan musulmi ya ce ni ban yadda da annabi Musa ba ya fita musulunci idan musulmi ya ce ni ban yadda da annabi Isa ba to ya fita daga musulunci ya fita daga musulunci kwata kwata shi yasa sai Allah ya bada ka'ida la nufarriqu baina ahadin minhu mu musulmai ba ma bambanta tsakanin annabawa mu ce mun yadda da annabi wane amma annabi wane ba mu yadda da shi ba a'a baya lata musulmi yayi wannan wa nahnu lahu muslimun kuma mu mun miƙa wuya ga Allah mu miƙa ma Allah al'amarin mu sai yadda Allah ya yi da mu mu miƙa wa Allah wuyan mu sai ta inda ya ja mu in ya ja mu ta dama mu je in ya ja mu hagu mu je gaba baya ko ta ina sai yadda Allah ya yi da mu to kaga musulmi ya yarda da dukkanin annabawa dukkanin annabawa to shi yasa mai tafsiri ya ce to da a ce an yi aljanna domin yahudawa to musulmai za su shiga domin musulmai sun yi yadda da littafin yahudawa ko shine attaura sun yadda da annabinsu shine annabi musa ashe in allah ya yi aljanna domin yahudawa to musulmi zai shiga domin shi musulmi ya yadda da annabinsu ya yadda da littafin da annabinsu ya zo da shi idan allah ya yi aljanna domin kirista to musulmi zai shiga domin eh, littafin su musulmi ya yi da littafin ya yi da annabin da ya zo da littafin ashe kenan shi musulmi shi ne mai kamala ya yi da dukkanin annabawa ya yi da dukkanin littattafan da annabawa suka zo da shi ashe musulmi shi ne mai son zaman lafiya kenan shi ne mai son zaman lafiya tunda ya ce ya yadda da dukkan annabawa ya yadda da dukkanin littattafan da Allah ya ba wa dukkanin annabawa to wannan sai ya nuna maka wato musulunci wato ya game ya game komai akwai bambanci tsakanin wanda zai ce na yadda da littafi kaza ban yadda da littafi kaza ba to shi musulmi baya wannan a'a shi musulmi ya yadda da dukkanin annabawa gaba daya da kuma littattafan da suka zo da shi to wannan sai ya nuna maka wato kamala na addini musulunci da kuma adalci irin na addinin musulunci kamar yadda muka karanta makamancin wannan a cikin suratul baqara amana rasulu bima unzila ilaihi har zuwa karshe nan ma aka ce la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma bambanta tsakanin manzanni shi musulmi baya bambanta tsakanin manzanni yace manzo wane shine namu manzo wane kuma ba namu ba musulmi baya yin wannan ya yadda da dukkanin annabawa da kuma dukkanin littattafan da annabawa suka zo da shi to don haka wanda bai bi musulunci ba laramma yaya Allah zai yi da shi wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan wa fil akhirati min al-khasirin bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cewa dukkanin annabawa sun kira jama'a ne zuwa ga abauta wa Allah duka annabawa babu annabin da ya kira mutane ya ce ku zo ku bauta mini ko ku bauta wani abu daban ba Allah ba a'a duka annabawa sun kira mutane zuwa ga bautan Allah kowane annabi ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت كوني النبي الله يتي إذا من توروشي to muna ce mishi ya je ya gaya wa mutane su bauta wa Allah su nisanci bauta wani abu ba Allah ba ashe kowane annabi ya zo da musulunci to wanda bai yi musulunci ba fa to sai Allah ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan duk wanda ya nemi wani addini daban ba musulunci ba sai yayi falan yuqbala minhu to a ranar tashin alkiyama Allah ba zai karba mishi ba wa huwa fil akhirati min al-khasirin kuma zai zama cikin masu hasara a ranar tashin alkiyama to haka in ka bi wani addini daban ba musulunci ba ba ruwan Allah da wannan shi Allah ba abin da ya sani sai musulunci shine bautan Allah bautan Allah kadai in ka bauta wani abu daban ba Allah ba ba ruwan Allah da kai Allah ya halicce ka don ka bauta mishi in ka je ka bauta wani abu daban to sai ka je wajen wancan abun ya baka dada to shi yasa sai Allah ya ce to duk wanda ya bi wani addini daban ba musulunci ba to wannan ya yi hasara ya taɓe ya lalace a ranar tashin alkiyama Allah zai tura shi jahannama shi yasa sai Allah ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan duk wanda ya bi wani addini daban ba musulunci ba falan yuqbala minhu to ba za a karba mishi a ranar tashin alkiyama ba huwa fil akhirati min al-khasirin kuma a lahira zai zama cikin waɗanda suka yi hasara domin Allah subhanahu wa ta'ala ba zai ba shi lada ba ba zai shigar da shi aljanna ba Allah ba zai sa shi aljanna ba Allah ya haramta aljanna ga duk wanda bai bauta wa Allah ba innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar Allah ya haramta shiga aljanna ga duk wanda ya bauta wani abu daban ba Allah ba Allah ya haramta mishi shiga aljanna ba mai shiga aljanna sai wanda ya bauta wa Allah Allah shine ya halicci dukkanin halittu ya halicci aljanna ya halicce ka ka je ka bauta wani abu daban ba Allah ba sannan ka ce Allah ya sa ka a aljanna ina babu to haka zai zama cikin waɗanda suka yi hasara a gaba sai Allah ya ce mai alaramma kaifa الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين آية 86 الله سبحانه وتعالى يتي كيف يهدي الله قوما تايا الله زي شرير دا وسموتاني كفروا بعد إيمانهم سيسوك كافر تبايا سن إيمانهم sun zo sun karbi musulunci daga baya suka kafurce suka koma kafurci sun musulunta sai suka yi yadda wa shahidu annar rasula haqqun da farko sun yadda cewa manzon Allah gaskiya ne annabi Muhammad gaskiya ne littafin da ya zo da shi alkur'ani gaskiya ne wa ja'ahumul bayyinat ga hujjoji sun zo musu na cewa Allah ne abun bauta ba a bautawa kowa sai Allah sun gane wannan sun karbi musulunci daga baya sai suka fita daga musulunci to ta ya Allah zai shiryar da su wallahu la yahdi alqawma adh Allah baya shiryar da mutane waɗanda suke azzalumai zalunci anan ana nufin kafurci duk wanda ya zabi kafirci to ba ruwan Allah da shi sai ya fama kawai to ibn kathir rahimahullah ya ce dalilin saukan wannan ayan shine kana rajulun minal al-ansari aslama thumma irtadda wa lahiqa shirki thumma nadima fa arsala ila qaumihi an salu li sallallahu alaihi wa sallama hal min tauba fa nazalat kayfa yahdi qauman kafaru ba'da imanihim ila fa inna allah ghafurur rahim ibnu kathir rahimahullah yace dalilin saukan wannan ayan shine wani mutum ne cikin mazauna garin madina sai ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ya karbi musulunci to bayan ya karbi musulunci a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai daga baya ya kaura ya koma wani gari daban sai ya yi ridda ya koma wani addini daban ba musulunci ba amma daga baya sai abun ya dame shi ya dame shi ya dame shi sai ya tura wani cewa ya zo a tambayi manzon Allah yanzu fa ga abin da ya faru da shi da ya musulunta gaban manzon Allah amma daga baya ya fita wannan addini ya koma wani addini daban amma kuma Allah ya sake ya sanya masa son musulunci shin ya sake dawowa Allah zai karbe shi manzon Allah zai karbe shi in ya sake dawowa yace zai zai musulunta kuma shin za a karbi musuluncinsa a aya ta gaba sai Allah ramma Allah ya ce me ulaika خالدين خالدين فيها لا يخفف عنهم الأذاب ولا هم ينذرون إلا الذين تابوا إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلوا فإن الله غفور رحيم تشكرا دوانا أن يزو واتو dan sakon shi zo ya ga hawa ne da ya musulunta a gabanka ga abin da ya faru da shi shi yari ya ribace shi ya yi ridda ya kuma wani addini daban ba musulunci ba amma yanzu kuma ya sake nadama shine ya tura ne ce in zo in tambaye ka shin in ya sake zuwa shin za ka sake karban shi kuma to kenan sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyin sai Allah ya saukar da ayoyin Allah ya ce kaifa yahdillahu qauman ta yaya Allah zai shiryar da wasu mutane kafaru ba da imanihim sun kafurce wa Allah bayan sun yi imani wa shahidu anna rasul haqqun da farko sun yi da cewa manzon Allah annabi Muhammad gaskiya ne ja'ahumul bayyinat kuma hujjoji sun bayyana gare su hujjoji sun zo musu sun gane cewa addini musulunci shine addini na gaskiya manzon Allah gaskiya ne wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin Allah baya shiryar da mutane waɗanda suka zalunci kawunansu suka aikata kafurci Allah ya ce ula'ika jaza'uhum anna alaihim la'natallah irin waɗannan da suka kafurta bayan da sun yi imani suka yi ridda bayan da sun musulunta anna alaihim la'natallah waɗannan Allah ya tsine musu wal mala'ika mala'iku ma sun tsine musu wannan su ajma'in ko mutane gaba sun tsine musu khalidina fiha kuma za su dawwama cikin wannan tsinuwa na Allah da mala'ikun Allah da mutane gaba daya za su dawwama cikin wannan tsinuwa la yukhaffafu anhumul azab Allah ba zai sassauta musu azaba ba wala hum yunzarun Allah ba zai saurare su ba sam ko da sun ce za su suna bukatan yin magana da Allah Allah ya ce ku tabbata cikin wuta ikhsa'u fiha wala tukallimun ku dawama cikin wuta kar ku yi min magana amma sai Allah ya ce illa alladhina tabu sai suka tuba wanda ya tuba kam sai dai waɗanda suka yi tuba min ba'di dhalika bayan sun yi riddadin wa aslahu kuma suka gera ayyukansu fa inna allaha ghafurur rahim waɗannan kam Allah zai gafarta musu domin Allah mai yawan gafara ne mai yawan kai kaga sai a ƙarshe sai aka ce to banda wanda ya tuba shi wanda ya tuba baya cikin waɗanda Allah ya tsine musu baya cikin waɗanda mala'iku suka tsine musu baya cikin tsinuwan sauran mutane ba zai ma cikin azaban Allah ba a'a Allah zai karbi tuban shi sai manzon Allah ya ce to a je a gaya mishi Allah ya saukar da ayoyi cewa in ya dawo da gaske Allah zai karbi tuban shi sai wancan dan sakon ya je ya gaya ma wancan din shikenan sai ya sake zuwa ya sake karban kalmar shahada a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya tabbata a musulunci ya mutu akan musulunci ashe wannan sai ya nuna maka ko menene girman laifinka in dai ka dawo wa Allah ka ce ya Allah na tuba na dawo Allah zai karbe ka الله زي كربيكا هنو ببيو كم إجرب ليفينك إيه الله يسأل لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا الله يسأل يا كوباينا ونندسك زالون تكاونا فاركو إيبت أماني دقا رحمة الله in dai kun dawo wa Allah Allah fa zai karbe ku in dai kun tuba kun bar laifukan da kuke yi kuka yi nadama kuka yi da na sani kuka dawo kan daidai to fa Allah zai karbe ka eh wannan shine daɗi na musulunci kenan eh ko menene girman laifin da kai daga ran da kace ya Allah na tuba na daina Allah kuma zai karbe ka ka duba eh, a farko farkon ayoyin yadda Allah ya bayani Allah ya ce to duk wanda ya karbi musulunci ya zo ya fita daga musulunci ya zama babban azzalumi sannan kuma Allah ya tanada masa tsinuwa tsinuwan Allah da tsinuwan mala'iku da tsinuwan mutane za su dawoma cikin wannan tsinuwan sannan kuma Allah ya tanada musu wani azaba mai tsanani Allah ba zai sassauta musu ba sam sannan kuma Allah ba zai saurare su ba in sun ce za su yi magana da Allah amma daga ƙarshe sai Allah ya ce banda wanda ya tuba wanda ya tuba kan baya ciki shi kam Allah zai karbi tuban shi Allah zai yaye masa zai kankare waɗancan laifukan ɗin su koma kyawawa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat duk wanda ya tuba ya kyautata tuba tuba tsakanin shi da Allah waɗancan miyagun ayyukan da ya aikata sai Allah ya narkar da su su koma kyawawan ayyuka miyagun ayyukan fa sai Allah ya mai da su kyawawan ayyuka amma sai tuba wanda ya cika sharuda ya yi tuba tsakanin shi da Allah ba tuba muzuru ba yau ya tuba gobe ya dawo yau ya tuba gobe ya dawo eh to wannan yana da hatsari eh tuba muzuru yana da hatsari sai aya ta gaba Allah ya gaya mana hukuncin tuba muzuru sai Allah ya ce mai ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم kamin mu fassara a wannan ayan akwai hadisi guda ɗaya da muka manta ibnu kathir ya kawo shi ƙarƙashin waɗancan ayoyin sai ibnu kathir ya kawo isnadin hadisin har zuwa ga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ja al-harithu ابن سويد فأسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم كفر الحادث فرجع إلى قومه فأنزل الله فيه القرآن كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم إلى غفور رحيم فحملها إليه رجل من قومه فقرأ عليه فقال الحارث إنك والله ما علمت ما علمت إلا لصدوق وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصدق منك وإن الله لأصدق الثلاثة قال فرجع الحارث فأسلم فحسن إسلامه وانا حديث ابن كثير رحمه الله تعالى يكاو ينا بيّن دليل سوكان آيوين da ya gabata cewa akwai wani الحارث ابن سويد الحارث ابن سويد أنا alharith ibn suwaid shi al-harith ibn suwaid kirista ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kenan sai ya bar addinin kiristanci ya zo ya musulunta a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam shi kenan to bayan ya musulunta sai ya koma wajen jama'an shi ya koma cikin mutanen shi sai suka zuga shi suka zuga shi shi kenan sai ya bar musulunci daga baya kuma sai ya yi nadama ya nadama wai me yasa ya bar musulunci nan bayan ya gane musulunci shine daidai shikenan bayan ya gane musulunci shine daidai to sai yana tunanin to yanzu yaya zan yi in sake komawa wajen annabi sallama shin in na koma kam zai karbe ni ne don zai dauke ni a matsayin mayaudari na ce na yadda daga baya kuma ya samu labarin na fita sannan in ce na sake na dawo kuma ya zama wasa to shine ɗaya daga cikin mutane ya je ya gaya mishi ai Allah ya saukar da ayoyi a kan kama ai ayoyin sun nuna cewa inda ma za ka dawo din za a karbe ka in dai da gaske ke yi to kenan sai ya dawo jin annabi sallallahu ya sake maimaita kalmar shahada ya sake musulunta shi wannan al-harith ibn suwaidin ya sake musulunta a gaban annabi sallallahu kuma ya inganta musuluncin shi ya dawwama a musulunci ya mutu akan musulunci kaga tuban shi yayi kyau ya inganta tuba saboda ka Allah ya karbi tuban shi ya mutu da imani to tuba muzuru mai lura da lokaci ya ce lokaci saura minti uku to minti uku ba zai isa a yi bayanin tuba muzuru ba bari mu jinkirta tuba muzuru zuwa wani sati insha Allah eh, insha Allah ko eh insha Allah to yau dai mun yi tuba na gaske tuba na gaske shine ka sa a zuciyanka cewa ba za ka sake wannan laifin ba kamar da al-Imam al-Akhdari yace ko eh yace annadamu ala ma fata wan niyatu alla ya'uda ila dhanbin fima baqiya alayhi min umrihi wa an yatruka al-ma'siyah al-Imam al-Akhdari rahimahullahu ta'ala ya kawo sharuda na ingancin tuba yace domin tuba ya zama ingantacciya ya zama taubatan nasuha kamar yadda Allah ya yi bayani taubatan nasuha ingantacciyar tuba tuba na gari tuba karɓaɓɓe a wajen Allah to ba zai tabbata tuba karɓaɓɓe a wajen Allah ba sai da sharuɗa sharaɗi na farko mutum ya yi nadama ya yi da na sani ya ciji harshe ya ce me yasa mana yau nan laifin ya sa a zuciyarsa ya gummace me yasa ya yi laifin tukuna eh ya yi nadama eh ya yi da na sani akan laifin ya yi kukan zuci Eh, eh, kukan zuci da na sani me yasa yi wannan laifin tukuna sannan na biyu ya sa a sayewa ba zai sake aikata wannan laifin ba sannan ya bar laifin a lokacin in mai shan taba ne kada ya ce to yanzu sai wannan kwalin nan da na sai nan ya kare tukuna sannan sai tuba a'a babu ya ji shan taba ba kyau kuma ya riga ya sayi kwali su sukutu eh, to insha Allah in wannan kwalin ya kare to ba za mu sake ba a'a ya jefar da shi sauran ma ya ce ya bar laifin a lokacin a lokacin da ya tuba a lokacin kuma zai bar sabon kada ya ce daga baya ne zan zama bari a'a a lokacin ya bar sabon sannan kuma ya zama akwai abin da ya saura a rayuwar shi kada sai da ya ga alamu mutuwa sai to yanzu kam na tuba irin tuban firawuna sai da ya ga alamomi fa yanzu fa zai leka lahira sai ce to yanzu na tuba a'a ka tuba tun akwai sauran lokaci domin tuba in lokaci ya ƙare ba za a karba ba eh a karbi tuban ba don haka sai tuba wanda ya cika sharuɗa sannan shine Allah subhanahu wa ta'ala zai karba ina ga sati mai zuwa insha Allah sai mu ci gaba daga inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon aiki da shi kurakurai da muka yi ko tuntuɓin harshe muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana gafarta ma iyaye gafarta ma waɗanda suka riga mu zuwa gidan lahira ƙasar mu Allah ya ba mu zaman lafiya tsadan rayuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauke mana yaye mana fitintinu Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo yaye mana fitintinu gaba ɗaya ya ba mu zaman lafiya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu.